Gwamnan jihar Ido Godwin Ebaseki wanda a yayin bikin ranar ma'aikata ta shekara ta 2024 ya karawa ma'aikata albashi mafi karanci daga naira dubu arba'in zuwa naira dubu saba'in ya cika alkawarin da don dakile illolin da taɓarɓarewar tattalin arziki ke yi wa al'ummar jihar. Wannan na kunshe ne cikin wata sanarwa da kwamishinan sadarwa da wayar da kan jama'a na jihar Chris ya fitar. Kwamishinan ya ce biyan mafi karancin albashi na naira dubu saba'in ga ma'aikata ya ƙara nuna irin sadaukarwar da gwamnatin gwamna godwin ke yi na kyautata jin daɗin ma'aikatan jihar ido ya ce gwamnatin jihar ta biya mafi karancin albashi na naira dubu saba'in a watan mayu wanda hakan ke nuna yadda ake aiwatar da sabon mafi karancin albashin kwamishinan ya buƙaci ma'aikatan jihar su jajirce wajen gudanar da ayyukansu tare da bayar da gudunmawa yadda ta kamata domin sakawa gwamnatin jihar akan nuna kyautata rayuwarsu Asusun bayar da bashin karatu na Najeriya ya ba da tabbacin cewar ɗaliban Najeriya da ke karatu a ƙasashen ƙetare ba za su amfana da bashin tallafin karatun da gwamnatin tarayya za ta bayar ba. Kasancewar babu su a cikin tsarin babban daraktan asusun bayar da bashin karatu na Nelfound. Found. Akin dai Sauya shine ya sanar da hakan a ƙarshen makon nan. Idan za a iya tunawa shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya sanya hannu akan tsarin bayar da bashin karatun da ya shafi manyan makarantu. a ranar 12 ga watan Yunin shekara ta 2023 da nufin baiwa ɗalibai 'yan asalin ƙasar nan da ke karatu a wasu daga cikin makarantun da ke da alaƙa da Najeriya. Wannan na daga cikin ƙudurin gwamnatin shugaban ƙasa Bola ahmad Tinubu na ganin an farfaɗo damar tabar ilimi. A cewar tsohon shugaban da ke kula da shirin baiwa ɗaliban rancen karatun Dele Alake ya bayyana cewar hakan zai taka muhimmiyar rawa wajen ci gaba da bunƙasa fannin ilimi yadda ya kamata. Yan da wata ganawa da da asusun bada bashin karatu na Najeriya a ranar 22 ga watan Janairu. Karamin ministan ilimi Dr. Yusuf Sununu ya ce shugaban kasar ya bukaci da a samar da kudaden tallafin karatun ga ɗaliban domin ba su ƙwarin gwiwa a karatun da suke gabatarwa. Duk da wannan jinkirin da aka yi ɗalibai dubu talatin ne suka shiga cikin tsarin tare da yin rijistar samun tallafin karatun. Yan kimanin ɗalibai dubu sittin suka cike ta hanyar yanar gizo.